kaga ba sa biyan bashi kuma su suke karya jarin mace yar uwarsu kai kika da na faɗa yawon to ga dakta ma ya ce hannun da mutum ma wakafi kun sa a ƙasar ma akwai wakafi a zai sunu sun ɗanta ta yi wakafi ala sun yi wakafi na gola duk manyan a attajirai sun yi wakafi a da to amma kafin sai tafi abu ne zo kafin da ya rike kawai na mani ya sa karabi guda sittin gidajen alaran momi fatacce shi ne kawai shi madaman kuma babansa ne burinsa shi ma aikin babansa ya dora to kaga sannan muka kalli tsarin umar bin abdul aziz game da harkar noma da yadda ya inganta ta a wata talatin mutane suka zama masu kuɗi da wadata. Da muka ɗauki wannan tsarin zai bamu nasara sosai kun ga kasko da nada mutanen da suke koro suka tafi karo ko suka tafi irin wannan excursion suka je harkar noma don su koyi abu sai suka ce da su to ai wannan abin da ku zo mu gaya muku aka kama bayi su suka je suka koya mutanen brazil noman rake da la'irinsu suka tafi da ishirin da su a hannu da alkur'aninsu da eh, su a hannu aka kwace aka raba su da shi su suka koya mutanen brazil noma na rike musulmi ne amma yanzu babu kuma noman rake dukiya ke samu yanzu akwai mutum ɗaya wanda yana samu rake a shekara na miliyan ɗari ƙaramin manomi ne eh? za yanzu musulari da ta fushi eh ni da kyan ayyar eh to shi ne yake garin garin fada yana nan karin tafi zai misalar bayani shi ko da mu zai shekara talatin fa ci. abu saboda da kyar ka samun kuɗi ce ba na wasa ba gaya maka za ta yi kuɗi kan ta mutum bai kuɗi ba to ba da gaske yake ba salamu alaikum ya zama saurari shi da taiman bashir ya yi mana bayani الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد shugaban zama shugaban malamai Sheikh Malam Ibrahim Khalil a shugaban Alkunuz da managing director da shugaban kwamitin shari'a na Alkunuz manyan malamai a maza da mata da suka halarci wannan zama mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na farko dai zan ba da uzuri akan jinkiri da na yi bisa yadda tsarin yake amma saboda sha'anin larura na samu jinkiri sai ainihin abuwa kuma yadda shugaban zama shugaban malamai shi ma ya kaddamar da hanzarinsa to alhamdulillah wannan ba lacca ba ce tattaunawa ce kuma yadda aka faɗa tattaunawa ce a kan wato tsarin a tattalin yamma ake ce A gina tattalin arziki a bisa tsarin hada-hadar kuɗi ta hangar addinin musulunci eh, eh, a kwarai da gaske wannan ya dace da halin da muke ciki a yanzu domin muhimmancin wato yaƙi da talauci a cikin al'ummarmu saboda da talauci ya yi katutu a Najeriya a Najeriya ma a arewacin Najeriya a arewacin Najeriya ma a shiyar arewa maso yamma kalmar ba su da daɗi a kan sha'anin talauci da kuma karancen gaskiya a kasancewar mu musulmi a wanda addininmu ya zo da abubuwa na yaƙar talauci bai dace al'amarin mu tsaya mutu a haka ba kamar yadda a sheik malam ibrahim khalil ya faɗa wato a sai dai mu zaɓi mu zamanto talakawa amma addinin musulunci bai tsara mana tsarin da za mu zamanto talakawa ba addinin musulunci ya zo da abin da zai kawar da talauci irin wannan a shi tarbiyyar al'ummanmu a tarbiyyar musulunci da ake magana a kan zuhudu zuhudu ba ana nufin talauci ba zuhudu shi ne mutum ya fitar da duniya daga zuciyarsa amma sahabbai waɗanda suke masu a wadata masu dukiya mai yawa kuma duk da haka sun sufanta da sufanta talauci tasirin su fito da su hudu saboda haka ba wai abin da ake ya zo a cikin al'umma mu ana ta ganin kan cewar abin alfahari alamar addini shine ka zamanto dukkan dukkan, ka zamanto cikin talauci ka zamanto baka da dukiya mun san wannan bai dace da ruhin addinin musulunci ba bal dukiya an yabe ta a cikin addinin mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishe mu abin da aka tambaye shi sallallahu alaihi wasallam aka ce man khairun nas wane ne a cikin mutane yafi in ce man tala umuruhu wa hasuna amaluhu wanda Allah ya bashi tsawon rai kuma aikinsa a yake jiri afwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'mal malu salih lirrajul salih madalla da kyakkyawar dukiya ga mutum wanda yake salih gaya ya yabe ta kuma dukiyar nan dai mun ga yanda ma Allah madaukakin sarki su banta na farko da yace allati da alallahu lakum qiyama ya sanya dukiyar ne ita ce wadda za ta tsayar da abin da kake bukata kenan dan ka a rayuwarka ita kake bukata dan ka ci ka sha kai magani ka samar da iyali ka tarbiyyantar da su sannan ka yi aikin ihsani ka kyautata shi kansa aikin ihsani a ba yi ba sai da dukiya Ya sa sakanin mu yanzu kagan ana maganar a kawo taimako ko za a yi wani aiki sai da ana ta kallo kowa yana gani to ina sa lajuwa ne ya sa lajuwa ne wato shi ban da shi shi kamar fitabin wato hanyar shiga aljannan shi wannan ita baya bukatar sa bayan muna gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna ji ya faɗa mana cewa mutum ya ɗauki wato igiyarsa da fatanyar sa <coughs> je ya saro itace domin ya samu abin da zai tsare ya samu abin da zai ci ya yi sadaka abubuwa guda biyu ya faɗa hmm. abin da zai ci kuma ya yi sadaka da shi shi ya fi bisa wato ya rinka tambayan mutane a bahu au mana'u ko su bashi ko su hana shi kaga sai aka sanya shi kansa mutum ka tashi ka nemi kuɗi domin ka yi alheri Turin na masu kuɗi shi kansa manufa ce saboda haka ta ga duk abin da zai kashe wa mutum zuciya akan shi dai ya zauna ya yi ba sai dai shi ai masa a musulunci ya rushe wannan al'amari Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mana al-yadul ulya khairun min al-yadul sufla wal yadul ulya hiya al-mawtiya wal yadul musta'a aw sufla hiya al-mawta ah, wato hannu da yake sama ya fi hannun da yake kasa, hannun da yake sama shine mai bayarwa wanda yake ƙasa shine yake karba. don haka ne ma muna gani yanda da Allah sallallahu alaihi wasallam ha alkawari yake yi ma mutane baya a yake mutane kan kada ka tambayi kowa komai duk domin ne domin ka samu wannan wadatar ga hakim ibn hizam hakim ibn hizam a ah, yanda a ah, ya yi alkawari ya sha alwashi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba zai tambayi kowa komai ba har bulala ta ce za ta fadi yana kan raƙuminsa ba zai ce da Allah malami ko mun bulala ta ba sai dai sun kai da raƙumin ya sauka ya ɗauka wa akan meye akan tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaza Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi ka sake tambayarsa ya bashi ka sake tambayarsa ya bashi sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya hakim ibn hibban ita dukiya da kake gani zafi gare ta kuma haka take fanya ce wanda ya dauki wanda ya karbi ta da yarwar suci za a sanya masa albarka wanda kuma ya karbi ta domin haɗama to zai zama to kamar wanda yake ci ne baya kushi ku duba yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi bai masa wannan wa'azin ba na dukiya abinda ya masa wannan wa'azin na dukiya sai ya zama cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar rowa yake baya so ya bashi sai da ta bashi tukuna sannan sai ya masa wa'azi to amma haka sai ya fahimci babban darasi cewa ba sai tambaya ba ba zai tambaya ba to shi yasa aka samu yadda al'ummar musulunci ta jiru a kan wadata ga misalin da shugaban malamai ya kawo na amirul mu'minin umar ibn abdul aziz kusan a lokacinsa shine aka samu wannan damar da mutum zai rinka yawo da zakarsa ya rasa wanda zai karba domin kowa ya samu wadata wannan ruhin su banu umayya da suka ɗauki irin wannan ruhin haka suka kai shi kasar andalus andalus sai da ta zama cewar ana ce masa wato a wato lu'ulu'a ta ta duniya a lokaci the pearl of the world haka suke ce ma andalus saboda abubuwan da tsarin musulunci yake da shi na samar da kuɗi ya kawo wadata da wai kun suka idan mutum irin manya-manyan gidajen can Germany da Ingila in aka kawo su makaranta Andalus idan suka koma can suna magana sai kaga suna jefa kalmar larabci wannan alama ce cewa sun waye jefa kalmar larabci a cikin maganarsu alama cewa sun waye sun je andalus saboda inda aka samu wadata da girma su ne suka fara ganin wanda aka fa library har su ma su je su ma su ce za su kafa library don ba wani wanda yake da dama a lokaci ko da wadatar da zai kafa library a Europe wani abu ne saboda yadda aka gina wato duniya so da haka musulmi musulunci a shi ne fa ya gaya mana kan cewa Allah ya hore mana wata sahara lakum ma fi wa ma fil jami'a min ya hore muku abin da ke cikin sama da kasa ta baki ɗaya na sani wannan horewar ba wai kawai horewa ta hanyar abubuwan da ƙasar take fitar da shi ko sama take sako da shi ba hatta abubuwan da mutum yake kirkira abubuwa da mutum zai kirkiro su ma yana daga cikin horewar Allah cikin abubuwan da ake kirkirowa din shine tsarin hada-hadar dukiya ta hanyar zamani da tafi da shari'ar musulunci kamar yadda tattaunawa ya kamata ta kasance an yi ta magana akan bankun tsarin bankunan musulunci amma tsarin hada-hadar kuɗi wadda ake a kasuwar shinku bisa yadda ya da shari'ar musulunci tare da cewar mu a nan Najeriya dokokin ita aka fara fitarwa kuma a fitar da na bankin musulunci kuma shi ne koma shi ne komai ci baya ko musamman mu a bangaren mu shi ya fi komai ci baya domin a Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe da ake hada-hada kuɗi bisa tsari a na kasuwar shinko mai wato mai girman gaske kwanan nan aka ce a kasuwashin kwan Najeriya ta kai nan 5.1 trillion ne ko? 5.1 eh, trillion. Kuma ba taɓa samu a tarihin Najeriya ba. Saboda haka tsarin sana'a financial industry yana ɗaya daga cikin abin da komai kawo ci gaba a ƙasa. London har yanzu takamar da take kusan a Ingila akwai City of London. ba ita kanta garin london ba city of london city in ka gana magana city of london to inda ake hada-hada kuɗi kenan e, kamar wata area ce daban ba a cikin london ba saboda tsarin hada-hada kuɗi na zamani ya fitar da yadda za a haifar da wadata da dukiya cikin lokaci kankani ko mai yawan gaske to amma mu gaskiya mun ci baya matuƙa bisa wannan tsarin <laughs> insha Allah Allah ya saka da alheri So, uh, wato a nan kasar hukumar kula da hannun jari securities and exchange commission tun 2011 suka fitar da sec rules on fund management dokokin da wannan hukuma ta sanya kan yadda za a rinka wato gudanar da dukiya da asusun dukiya yadda za a gudanar da shi ta hanyar addinin musulunci tun ma kafin a fitar da tun da kaga kun ga ayi dokokin bankin musulunci na central bank da suka fitar da shi sun fitar da shi a 2012 ne da goma sha biyu cikin watan june amma na sai tun shekara ɗaya kafin nan suka fitar da shi kuma tun kafin nan aka samu irin su kamfanin kamar su lotus suke yi tun ma kafin a ce za a yi laifin din a haka kuma ya amiral muminin lauta da alaha firaba ka sanya shi ƙara ba, ka zamanto mudaraba firab yace to ce domin abin da suka ce masa suka ce da dukiyar kasar wanta ba za su biya ka ba ce eh za su biya ce to saboda haka to don ne su ba za su samu kasar riba za su ce yiwa ba ka kamata ma a ce ma gabaki ɗaya ribar ɗari bisa ɗari ta tafi amma sai saboda wajen almuhaba cewa an yi wani abu ne don fifitawa sai ce to shikenan a sanya ta a raba riba dan hakikatan shi almudarib la yazman inda sun yi asara in sun ɗauka ne da sufar Mubaraba. in duke ta salwanta ba za su biya ko kobo ba amma sun ɗauka ne da sufar bashi a kansu shi yasa amma sai ya ce a sanya ta ta zamanto ba domin ya zamanto cewar ya kubuta daga cewa an yi wani abu don a kifi ta nasa saboda matsayinsa ba haka ne dukiya ma ke da ɗan shigo hannu cikin lokaci ɗan kankani karkamar ta zauna haka ka juya ta domin ya zamanto kan cewa an samu riba to sannan kuwa bayan haka musuluncin nan ya zo mana da hanyoyin hanyoyin a hana asara ba rage ta ba ma a hana ta kar ma ta zo ka baki daya risk management hanya ce ta hana asara ina kawo misalin hana asara risk management da cewa wato kamar ka shiga lift da igiya daya kusan lift ana yin sa da wannan igiyoyin karfe din ne yawanci sukan yi shi akalla ya zama tana da igiya guda hudu wanda yake jansa ka ga mai iya guda hudu in ɗaya ya tsinke kafin ya sulalo ya yi dace ya kasa sauran za su rike shi amma inda ɗaya ne ya inda ɗaya ne haja in ya riga ya tsinke shi kenan <laughs> in ya riga ya tsinke shi kenan to ka gani to wannan risk management ne to ba kowa ne ya iya wannan ba sai wanda yake a bayan kawai akwai wanda yake shi ya san yadda za a samu kuɗi amma bai san yadda za a yi maganin asara ba wannan kasuwancin abin da ake tsammanin za a samu a ciki riba kaza ne ba a maganar faduwa ba a maganar faduwa ba wai don cewar an yadda amma kalamunin lamunin babu faduwa ba ko tsarin da bankuna suke kawowa in suka fitar da wani product kai maganar riba ba ke maganar asara ba mukan ce tun da ba yi shi in kun yi shi da sunan ba ko ba ku ce za a faɗi ba ba komai amma in ba yi shi da sunan mudara ba ku faɗa cewa an faɗi mai kuɗi shi zai ɗauki asara ba wai dan cewar a ba sa hasashen za a faɗi ba a'a don a cika sharaɗi kar ya zamanto a ɗauka kan cewar yayin da aka karɓi kuɗin nan an yi lamunin su amma ba wai dan ba za a iya faduwa ba za a iya faduwa to kuma amma tsarin ya kai ya zamanto za a iya yin kasuwanci ma ba a fata mata sha za a faɗi ba saboda gani yadda tsare-tsaren yake da maganin hana asara da kuma hanyar da wannan zai ɗaga wannan wancan zai ɗaga wannan zai yi kan cewa wato a ce an samu asara ko faduwa abu ne wanda yake mawuyaci saboda haka ba wai lamuni ake yi na uwar kuɗin ba to waɗannan tsare-tsare duk an fitar da su a cikin tsarin hada-hadar kuɗi ta zamani wanda musulunci ya samu amfana da su musulunci ya samu amfanuwa da su saboda musulmi sun tara kuɗi matuɗa a ƙarshen alif dubu da ɗari tara da saba'in takwas na tara a lokacin da ake juyin juya hali na Iran farashin mai ya tashi daga gala tun dai lokacin Faisal abin ya fara. San lokacin sabti Faisal da ya yi bago na 1973 ya hana sayar da mai saboda kasashen da suke taimakon Isra'ila a gangar mai ta tashi daga dala uku ta koma dala goma sha ɗaya. Ya shiga da kuɗaɗe masu yawa kasashen musulmi musamman kasashen khaliji juyin juyin iran ya zo 1978 gangan mai ta koma dala arba'in daga sha ɗaya ta koma dala arba'in waɗannan kuɗaɗe da suke yawa kuma nisan a alif dubu da ɗari tara da saba'in da saba'in da shida richard nixon ya yanke alaƙar yanke alaƙar zinare da dala ga dukkan bankunan duniya kudadensu amurka take rike da su a matsayin kwas cewa kowace ƙasa za ta in ta kai dala ɗinta na kimar dala na kimar gol za a iya bata wannan gol ɗin duk ne yanke wannan wanda haka in dai ƙasa tana da kuɗi da zai ta rike su a dala dalar da ba za ta iya canza ta ba wanda haka idan kima yanzu kamar yadda yanzu dala take ta faduwa gwal yake ta tashi wani daga dala dubu da ɗari biyar ɗan watannin baya yanzu ya kai wajen dala dubu biyar ya yi tafle ba ɗan komai ba sai don saboda dala ƙasa take faduwa take saboda abin da trump yake yi da da damar kinka za ka iya ba da dalar ka ba ka kwan tun 1976 nixon ya yanke wannan da ya yanke wannan zaman dukkan cewa kasashe ba su da dama sai dai kawai su rike kudin su a dala don haka kasashen musulmi suka samu dala mai yawan gaske ake ce musu peso dollars dala ce wajen ta saso daga haiti to wannan dukiyar da ke yawa yawanci da bankunan america suke bankunan nan suna ba da kudin ruwa kuma masu kudin nan ba su da iko da su kai kudin nasu a juya su ta hanyar waɗanda suke juya kuɗi a kasuwannin shinko wanda ba ta hanyar da bai dace da shari'ar musulunci ba saboda haka daga wannan ɗaya daga cikin abin da a su ƙasashen turawa suka yi don su janyo hankalin don su janyo wato dukiyoyin da ke hannun musulmi kan a rinka juya su ta hanyar da dace da shari'ar musulunci sai suka kafa sai suka kafa irin waɗannan fund management entities ɗin wanda za su rinka juya kuɗin bisa yadda ke dace da shari'ar musulunci shi tsari ne wanda yake duk wanda yake da rarar kuɗi mai yawa za a juya masa wanda ma ba shi da shi wanda yake da kuɗi ɗan kankani zai iya cin gajiyar wannan to wannan tsarin amfaninsa wato shi ne ya kai ƙasashe suka fitar da dokoki na yadda za a gudanar da shi kuma kullum ake canzawa. har waɗannan dokoki ya zama cewa da aka zo aka bankunan musulunci su bankunan musulunci suna da buƙatar sa kuɗin su a cikin wannan kasuwa saboda haka aka fitar da irin waɗannan waɗanda suke gudanar da asusun kuɗi da sai da gida ke da shari'ar musulunci dukkan ɓangarorin su daban-daban don nau'i daban-daban ne da shi wato kamar yadda a cikin bayanin da tunabi ya yi kan cewa ana tunanin a yi a harkar noma waɗansu suna yin tsarin a yanzu kamar yanzu yadda harkar harkar filaye da gidaje suke a Nigeria da real estate Abuja da yanzu Kano ma gani yanzu kawai kana wucewa yanzu mu da shekaru suka so mu zuwa mana kana cikin tafiya sai ka ɗauka ka zo kwana a ashe baka zo kwanar ba ko kuma ka wuce kwanar saboda an canza gida hmm, an yi canji hmm, kullum wuni da ka sani kango ne sai ka kawai Ina gidaje sun tashi yanzu akwai irin wannan asusun da ake tarawa wanda shi harkarsa kawai ya sai filaye ya sayar ko ya sai ya gina ya bayar haya ko ya sai ya gina ya bayar da riba tun da babu abin da yanzu yake kawo kuɗi cikin lokaci kankani ga masu shi irin wannan harkar kasa wani daga cikin 'yan kasuwa a wata yana cewa shi a shekara ɗaya akan harkar kasa ya samu biliyan uku kuma a kano ba wai a abuja ba hmm. biliyan ba miliyan ba biliyan uku wannan wai riba ce da ya samu a cikin shekarar da ta wuce wannan shine ya sa wato a wannan kaga masu kuɗi su za su samu fa'ida to bar marasa kuɗi fa shi wannan tsarin shine zai musu gata shi a cikin wannan tsarin wato tana da ɗan ƙaramin kuɗinka sai ka bayar da abin da jarinka ba zai iya yi ba yanzu don kana ɗan fanshonka da kake samu ko kuma a albashinka ga su da tafiwa an ɗan samu an yi ƙarin albashi da budget ɗin da ake yi jami'a yanzu alhamdulillah an ɗan ƙara mana Allah ya sa musu albarka <laughs> eh, ɗan ƙwarin da aka yi da ka saba da budget ɗinka to ƙwarin maimakon ya zama cewar abin nan ka ce yanzu duk kullum sai an ci farfesu ka haƙura a ci farfesu ranar juma'a kawai wannan ƙarin da aka samu suka zo ka sa su a kullum. kaga ba za ka iya shiga cikin harkar ba za ka iya shiga cikin harkar kasa ba kuɗin da kake da shi shi za ka tara wannan kuɗin da za ka shiga cikin harkar kasa ko ka shiga cikin harkar kasuwar fitar diesel da sauransu wuri wanda yake kawo kuɗi mai yawa amma in akwai irin waɗannan wanda za su tattara kuɗaɗen mutane kuma da aminci to shi kenan sai ka ga kana zaune a kai shigar da kai cikin harka wadda take kai da ba za ka iya shiga ba sai zaman to kan cewa yau kai ne ma kake damuwa ka ji yaya kasuwar filaye take ne a kaduna ka ga halin kasanka yanzu musamman ɗan shekarun baya lokacin da wato hanyoyin samu suka karanta kuma mutane suka lura da wannan ɗan yahu yahu suka yi yawa aka fito da harkar ponzi kala-kala iri-iri wanda za su ce su a ah, ah, ya sunan wayan na mutanen da suka fito daga su ba waɗanda suka fito daga wajen masu galaxy akwai swiss gold akwai waɗansu wanda har suka zo suke program a freedom wanda a galaxy ina jin suka sa sunansu eh? Eh? ba na swiss gold ba su cewa suka yi a'a su wani yaro ne daga maiduguri su suka fara abin Mutane cewa suka yin sun karɓi kuɗaɗen mutane tifofi suke haya suna sayan suna tifofi suke haya suke tun da ana harkar gine-gine a abuja suke zuwa suna sayan suke sayan a suke ɗiban yashi ake biyan bashi a ake biyan su kuma suna harkar a daidai sau suna harkar a suna harkar haya harkar dai haskoki suka zo suka faɗa hmm. akwai lokacin da har ne magana a kan abinsu ne suka zo suka ɗauki awa biyu a freedom suka ce a aikarin su bisa tsarin musulunci da ƙarshe mutanen nan sun je biliyan tara na mutane ya mula tare da su biliyan tara an samu an kwato waɗansu daga cikin dukiyoyin wani gidan mai da suka tsaya wajen ku guda nawa ne waɗansu in yara ne suke ina mata suna abin ina jin galaxy a cikin a wannan wannan wannan prof ya daɗe fa an daɗe eh eh a ba in ji da yan taro ba ai duk wannan shi wannan mai galaxy ba ya duk shine ya diye shi shigo da su shi ne an bi kan hadda cewa wai ni ma ina ciki <laughs> Eh. yawwa wanda suke a malaysia ne eh, fa'azarsu eh, wannan a ah, su ma daga baya ne amma na zarafi su ne kusan cikin farko wanda suka yi ah, akwai wannan ma nos wani ne nos wani ne ah, nos petco nos petco sai daga cikin wanda su ba suka fara hmm. to duk waɗannan hanyoyi ne na yi mutane shigo-shigo ba ta tafi saboda duk waɗannan tsare-tsaren da kuke gani ba wanda yake da lasin daga hukumar kula da hannun jaro jari set lokacin da abubuwan suka yi yawa bana mantawa wani azumi na ramadan sai da ofis ɗin set suka nemi saboda sun ji maganganun da ake tayi a kai suka nemi a basu dama suka zo wajen tafsirinmu na ramadan a alfaqat suka yi bayani suka yi wa mutane gargaɗi akan a guji wannan tsare-tsaren to kaga kenan akwai akwai kishimar irin wannan saboda mutane ko abinda ko mutane da yake akwai kwatsayi kowa zai ce ai ga wani tsari mun aka karɓi kuɗinka duk wata za a rinka baka dubu ashirin duk wata dubu ashirin sannan kuma kuɗinka suna nan ba abin da zai same su kuma abin mamaki wani ya shiga ya mula wani ya shiga kuɗin sun mula amma wallahi mutane ba sa hankali saboda su wato abin da ke faruwa abin da ke faruwa shine su suna su masu wannan harkar koyaushe fata suke cewa lalle za a samu wani dolowawa wanda zai ce ai akwai samu da zai yi izina da abin da ya samu da na gaba da shi ba to wanne yake nema waɗanne yake nema kuma zai same su hmm? zai same su to abin da duk yake maganin wannan a hukuma abin da ci ita hukumar sec ta yi sake wajen faɗakar da mutane kuma saboda waɗannan abubuwan wato a sai a ba su ga investment and securities tribunal dokar da take wannan su kuma yadda tsarin su yake tsari ne wanda yake ma ba ka san ma ana yi ba yanzu ma dai ake kai su EFCC dan a ga yadda za a kwato dukiyar amma ba wani abu wanda ake yi wanda suka yi wannan abin za ka kan cewar ya zamanto tarafi ga nan gaba a waɗansu kada su shiga kuma an tsara dukiyar mutane to alhamdulillahi a ƙoƙarin da yanzu a suka yi tsarin da dafi da shari'ar musulunci isa ake kirgista irin waɗannan fund management entities wanda za su yi ƙoƙari su tattara ɗan mutane kuma a yi amfani da su a wajen harkar da dace da addinin musulunci dama babban abu duk da wato kwaɗayin nema da kwaɗayin samu za ga musulmi yana yi wato tasirin addini yana nan mutane ana jin tsoron haram mutane ana jin tsoron haram kai ko ko don cewar ya riga ya shiga cikin tunanin da ta haɓaka kuma dama abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku yake renon wato ɗan marakin zaƙuminsa a hankali a hankali har ya zama to kaga wannan yana nuna mana yadda ɗabi'ar mu ya kamata ta kasance mai koyi da sifar Allah na cewa abin da ya shiga hannun Allah ƙanƙani ne amma sai Allah ya girmama shi to haka nan ya kamata investment ya zamanto a fara da shi ƙanƙani ka haƙura har ya zama tun babba da haka sai ka ga an gina abubuwa ba kaɗan ba da haka sai a gina tattalin arziki domin ita wannan zamanto naka ko kuma ta mubaraba ko bari ba. wannan tsarin ya sa wato ba za su shiga wuri wanda ita hukuma ba ta yadda su shiga ba. Zuwa saɓanin akwai wani bawan Allah wai a wajen je so a shana daga Nijar. Hmm. Shi kenan ya je sa kuɗi a shana, kacan suka kama. Ko da ke zo na Allah ba ku haƙuri? yana ce ba wai banki Allah ba su haƙuri. kuma ya zo ne mun gaya musu su ba Allah ba su hakuri. Jito kai ga harkar da kake yi akan haka aka baka, ka je ka shiga cikin wata harka daban. To su fan management da zai ba. Ka shi da iko ya je ya ce zai yi wannan. ba zai shiga cikin wata harka wadda ko da ana ganin nan ganin za a samu in ya zama tukan cewa ba daga cikin wanda aka ba shi clearance securities and exchange commission kan yi akwai wanda su dama an suka samu kamar mutual funds wanda su ba ba sa ma sayan ba sa sa kuɗi sai a cikin abin da ake cinikinsa a kasuwar ku sai securities waɗanda suke a kasuwar stock exchange ko over the counter exchange suke iya sanya saboda haka akwai hanyoyi na tsara dukiya a ciki sannan kuma muhimmin abu shine kan cewa hmm, a ce hmm, investment ya zo da su masu tunanin masu tsarin hana asara din nan su kawai shi tunanin su kaɗan yake kamar yadda na ce da 'yan kasuwa su 'yan kasuwa riba kawai suke hangowa su ka waɗannan idan riba ta yi sai su masu jan zare ne sai a'a kar a shiga nan kar a shiga nan duk wannan hanya ce ta asarar dukiya kuma hanya ce wadda yake cikin lokaci kankani za ka ga an tattara dukiyoyi masu yawa an sanya su a cikin abin da zai haifar da alkhairi ga al'umma wannan harkar noma da wuka faɗa wato sai wannan satin a wannan satin sai wata a a to jika zan ce eh, jika ta ce a <clears throat> ba karamar jika ba babbar jika ce <laughs> eh, ta take ga dr maryam <laughs> sai take min tambayoyi ashe wani tsari ne yanzu mutane suke yi na harkar noma da su ba noma suke ba amma karɓar kuɗaɗe suke yi suke yi ma mutane noma to muskilar su shine suka zo akan zakka tambayoyin su da akan zakka ne yaya waɗanda suka shiga cikin wannan harkar za su fitar musu da zakka su fund managers ne wanda suke managin ɗin harkar noma harkar gonakin ko kuma sukan karɓi kuɗin kuɗaɗen mutane wanda daga cikinsu har haɗa kiristoci wanda su zakka ba za ta hau kansu ba to saboda sun ji a cikin karatu na bayyana kan cewar ita zakka ta harkar dabbobi ita ce ake yin ta ake haka wajen fitar da ita amma zakar dukiya da zakar amfanin gona kowa ta zai fitar ba a haduwa a ce zakar kamfani ta zakka za a fitar da ita to shine abin sai ya ya sa suka ce to ba su tambaya to yaya za su yi wajen fitar da zakka wannan abin sai ya fahimtar da ni yanzu da na zo na ji bayanin chairman akan gona da ya zo gani da kuma irin yanzu kokarin da ake sai na gane cewar wato wannan harka ce wadda yanzu mutane da suke da kuɗi a hannun suke ta shiga sau aka cikin lokaci kankani abinda muke takawa muna tare da shi idan ba mu samar da namu sun shiga cikin wannan harkar ba za mu zamanto sai dai mu zamanto kamar yan brazil ɗin waɗanda suna da gona amma noma da suke ba nasa ba kuma akwai ta wannan hanyar ba ma kawai su sa a yi noman ba gonakin ma suke sayarwa saboda shi ma irin wannan wani lokaci mu rinka kula a abin nan a dr abdallah da su a liman yawanci fatoyin nan da ake shine zai nuna maka wani economic trend da yake faruwa a kasar mu daga fatoyi za ka gane ga wani ittijahi da aka dauka wani yaro ne mana fatawa cewar yana amfani da google map sai ya zaɓi fili sai mutane daga lagos na san gona sai ya tura musu a coordinate su gani yace yakan ce musu gashi an samu fili miliyan biyu a miliyan biyu da rabi ya ce to wani lokaci yin suka turo masa da miliyan biyu da rabi in ya je ciniki sai ya same shi a miliyan biyu rabin miliyan ɗin ya iya ci jiji tambayarsa eh shi abin da zai shi wannan rabin miliyan ɗin zai iya ci da shi miliyan biyu da rabi ya ce musu gashi yanzu ya je ya yi negotiation ya same ta a miliyan biyu ya ce kai ka ji tsoron Allah sai ba ka tunanin abin da kake yi kana sayar ta mayar da gabaki da ƙasar ka ta zama to koloni kenan ta zama to kamar yadda ake mulkin mallaka yadda ingila ta zo ta mallake mu yanzu kuma ne za ta zo ta mallake mu saboda su suna da kuɗi free fund kuɗaɗen da zenith bank suke tarawa a kano abin da suke bayarwa na bashi a kano bai kai 1% ba Bikai kai 1% ba yake bayarwa a Kano. Zenith Bank. Kuma duk bankunan nan major banks da ake da su Zenith, Galaxy, First Bank, uh, Access Bank, GT Bank, uh, FCMB wane ne. Duk baki ɗaya babu wanda yake namu. To da gashi kuma duk mai mu'amala haka zai tafi wajen su yanzu ga ofe da Money Point. Duk wani karamin ɗan kasuwa kuɗin sa yana wajen su. su sai yadda za su yi da kudu ko har ba suka ce suna yi eh, saboda su rasa yadda za su yi da kudu da sai su tattara kudin sai su danka ma mutane su zo su samu kadara a wajenmu so su dauka saboda haka dole ne mu tashi irin wannan kokari da su yan uwa suke na kunus a samu irin su ko mu taimaka a haɓaka su amma hakikatan babu ƙasa da ta samu ci gaba ta mallaki tattalin arziki ba tare da samun control a financial industry ba harkar hada-hadar kuɗi domin kuɗi shine kamar jini da ke gudana a cikin jiki dole sai da shi saboda haka dole mu ga yadda za mu yi karfafa wannan harka yawaita ta gwamnati gaskiya ta yi bakin kokarin gwamnatin Najeriya a dukkan matakai an ba da dama ga ai harkar hada hada kudi ya ce shari'ar musulunci ta yi yanzu gashi, duk da hayaniyar da kiristoci suke shekaran jiya an yi halal eh, halal economy strategy mhm, an kaddamar da shi eh, abu ne wanda zai taimaka mana haka abin da ya wato mu ci gaba da faɗakar da juna irin wannan tarayya da muhimmanci don ya zama tokan cewa an faɗakar da juna kuma an ji irin waɗannan maganganun da harshen malamai daga harshen limamai daga harshen halifofi a ji su suke wannan magana sai a tabbatar cewa wannan musulunci din ne ake yi don sau da yawa kusan sharrin nasu wani lokaci in aka faɗa in suka zo suka in aka zo alal misali aka yi zo aka yi program a gidan rediyo aka ce to gashi wai an fitar da wannan tsari a kaza da kaza da kaza in a cewa da a majalisa a wajen hira ana yi to haka dai suka ce Ko sun ce wai shi ma wai musulmi wai halal ne wai shi ma musulunci ne saboda an yi manzanni wanda ba su gane ba amma da za su je a harshen malamai da suka san su to sai su ce eh gaskiya mun ji malam wani ma ya ce mun ji malam wani ma ya ce wannan abin haka yake to dole ya zaman to kan mun shiga a a mun mun yi kane kane a cikin wannan harkar tun lokacin da aka ce a gaskiya personally lokacin da aka soma fitar da draft na central bank musu wani abin dokar tsarin banki ba wani abu ne ya sanya ni na shiga ciki ba da ci dole a shiga cikin wani al'amari saboda tsoron cewar za a zo a yi abin nan babu shari'ar musulunci ko mutane suke karɓa saboda idan waɗanda ba san shari'a suka shige shi ba za a zo a yi irin yadda aka yi waɗansu kasashe sai ya zama wani abu ne na elite wanda kawai waɗansu ne kawai suke gani amma gama garin mutane da malamai suna ganin kawai wannan abu ne wani abu ne daban turanci ne boko ne ba shi da wani abu da addinin musulunci to za ka dole mu shiga cikin wannan harkar wannan harkar ta mu wannan harkar ta shari'a ce da abin da aka ce ta shari'a ce dole masana shari'a su shiga ciki zan rufe da tsarin da koyaushe ina yawan faɗansa da wannan wane ne cikin fuka ha'ul hanafiya yake kawowa cewa al'adar a ɗan kasuwar samarkand samarkand a ta uzbekistan ba ka je ba gani ba da kai muka je ba ko kowa ka yi jirgin ka zai to mun je garin samarkand da mun san ai samarkand ko <laughs> to mun je garin su to ɗan kasuwar samarkand idan za su tuwo kasuwanci za su tuwo fataucinsu inda suna da kusa suna kusa da tafarkin silk road za su tuwo kasuwancinsu zuwa su bagdad da cibiyoyin damascus da sauransu to a cikin tawagar a cikin karavan din sai an samu fakihi wanda yake tafiya tare da su shi ba ɗan kasuwa ba ne kawai yana nan tare da su domin wani abu ya rikice ya bada fatawa ce ga yadda za a yi in wani abu ya rikice ya ce ga yadda za a yi. to shi ne an kawo wannan tsarin shari'a advisor hmm. a dukkan wani wanda zai yi hada-hadar kuɗi dukkan banki ko kamfani na hada-hadar kuɗi irin wannan sukunus fund manager ko wanda zai harkar faɗin hmm, wanda sai da tun tunda a yanzu a duniyar musulunci babu abin da aka yi rubuce-rubuce a kansa a cikin sababbin abubuwa da suke zuwa na waje ba abin da aka rubuce-rubuce a kansu irin harkar tattalin hada-hada kuɗi da tsarin shari'ar musulunci duk wani bincike da ake koma bayan wannan ne duk wani bincike da ake koma bayan wannan ne shi sa a mu tashi tsaye mu ba da inayarmu ga wannan fanni kuma muna roƙon Allah maɗaukacin sarki wannan cibiya ta kunu za ka zo ka yi irin waɗannan abubuwa wanda yake za su zama virtual ne duk ka yi su ga baki ta a yanar gizo to kuma yara da ke ta tasowa da irin abubuwa na basira taso da irin waɗannan abubuwa ɗin a su Allah maɗaukacin sarki kuma ya mana kaman kasar Allah ya sanya albarka a cikin ayyukanmu da rayuwarmu da dukiyoyinmu da da zurriyarmu

Eh, yawa da wannan بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه sai jawaban ah, masu ba da shawara kan lamuran shari'a da kunuzu to eh, sai kira Profesa Adam kenan Shi ne shugaban masu ba da shawara kan lamuran shari'a ko da yake a to sun yi fassara ne ai abin sai afi karfin ba da shawara masu fatawa da muraƙaba da sa ido masu fatawa da sa ido ne. eh da muraƙaba shine kama haka ake ce musu fatawa da sa ido akwai fatawa suke ba haddasa ido don suna odi duk abin da ake na bincike sai an kawo musu eh, to ai shi ne ai wato jin mushkilar abin da ma ake ko faɗa kenan wajen ah, buhutun da ake na shari'a gabana cewa ai kuskure ne ma a rinka cewa advisory amma sai aka cewa an rasa tam guda ɗaya eh, supervisory shi din ne to shi ma kuma supervisory in aka ce sai ya zama tokanta kan za a ɗauka kan cewa sa idan wato hatta ya dauki hatta financial supervisor supervision wanda yake kuma ba haka bane to Allah ga shi da an dai fahimta uh, thank you Mr. Chairman uh, bismillah wa أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله yan uwa iyaye maluma da uh, ɗaliban ilimi masu da'awa maza da mata abin izini na tsaya akan existing protocol duka da yanayi na lokaci A hakika kusan dukkanin bayanai sun gabata daga malaminmu kuma shugabanmu a wannan harka ta tsarin tattalin arziki da hada-hadar kuɗi da musulunci imam sheikh dr bashir ali umar allah ya kara masa lafiya da imani da nisan kwana mai amfani don dai an tsara cewa zance wani abu ne amma gaskiya ina ga cikin bayanan da ya akwai kitaya kunus da investment sun zo abin da masana tattalin arziki da bunƙasa harkar kasuwanci suke cewa shi ne sirrin samun nasara a dukkanin abin da ka sa gaba a matakin farko kafin ka biyo sauran matakai da suke da alaka da shi shine abin da yake da alaƙa da solution provide probabunan provision su kawo solution ga matsalar da take damun al'umma kamar yadda shugaban majalisar malamai na jihar kano shugaban zama kuma wanda ya bada wakilci bayyana ba matsalar da take damun al'ummar mu kamar talauci kuma records na multidimensional poverty index da hukumar kididdiga ta ƙasa national bureau of statistics take fitarwa duk shekara arewacin najeriya ta kasance ita ce kan gaba jihohinmu na arewacin najeriya su ne kan gaba koyaushe su suke zuwa na farko lokacin da aka gudanar da gasar talauci mu ne muke ɗaukar na farko kuma mu ne a gaban gaba sannan shekara goma mu muke zuwa na goma farko amma fa babu talauci Allah ya kiyaye to babbar matsalar daga cikin dalilan da samar da tsare-tsare da za su taimaka wa wannan to irin wannan tsarin da aka kawo ƙarƙashin kunus shine ire-iren abubuwan da muke bukata wanda zai taimaka mana wajen samar da hanyoyin juya kuɗaɗe da kuma hanyoyin samun jarin domin su suna tsakiya za su karɓa daga wajen wanda ba za su iya yi ba akwai wanda su kuma suna da bukatar kuɗin su kuma za su basu bisa aminci wannan shine financial intermediation din da za su gudanar so tsare-tsaren bangarorin tsarin hada-hadar kuɗi na musulunci a Najeriya bangarori ne guda hudu duk da MD ya manta da ɗaya daga ciki amma dai ni koyaushe in nazo ba na mantawa da shi saboda ina da responsibility na wajibi a kansa muna da bangaren tsarin bankin musulunci islamic Bankin wanda a yanzu akwai bankuna kusan guda biyar zuwa shida kuma akwai da yawa da suke zuwa akwai masu gudanar da taga guda ɗaya ba talla za mu musu ba babu laifi in za mu ambace su jaiz bank taj bank lotus bank da alternative bank da kuma summit bank da suka zo kwanan nan akwai taga ta musulunci karkashin bankin centros da suke gudanarwa a ɓangare na biyu muna da tsarin takaful abin da inshorar musulunci wacce ita ma yanzu yadda wanda ba musulmi ba ma suka runguma abin abin zai baka mamaki saboda sun ga balo waɗancan yan inshora sun karɓi kuɗin sun tafi sun manta da kai amma waɗannan su kuma sun karɓi kuɗin ka har abin da ya saura bayan shekara ɗaya sai a tuna in ka ba da miliyan ɗaya a ce ga ɗari da hamsin ga ɗari biyu a ɗari uku wani lokacin za su tuna su barka sai ka ji in yabure yana i know sabi da wahala o that one wey dem dey receive my money dem no go remember me na that muslim work i dey go wallahi shi na musulmi zai je su ne suke tana shi bayan ya biya inshora why because of the value da suka gani na tsarin musulunci da ya gino akan tsarin wata awonu alal birri wa takwa wala awonu alal ibn wal udwan su ma yanzu haka akwai inshoran kamfani na musulunci da yawa akwai Ja'is, akwai Nur akwai Salam akwai Crown akwai kuma a ce ce ta biyar su biyar ne akwai da yawa kuma da suna nan kan hanya hilal hilal ta kafin to sai kuma waɗannan ɓangaren harkar hada-hadar kasuwar shinko da kuɗaɗe na musulunci islamic capital market shi ma akwai fund management a yanzu haka muna da fund managers a najeriya sama da guda ɗari biyu amma biyar ne ko shida ne kaɗai na musulunci kuma su ma biyar ɗin shida hudu daga ciki ko abin nan su ma ba na arewa ba ne suna kudu uku suna kudu uku suna kudu da lotus da marble da wani trust arthur ko trust yawwa wanda full plate ne bai akwai wanda suke hadawa da taga sai kuma wanda yake namu na yan arewa su ma ba su guda uku ba ɗaya daga ciki ɗaya ne kaɗai ya tunanin ya zo kano cibiyar arewa ta harkar kasuwanci aka kafa shi ne kunus to sai kuma bangare na ƙarshe wanda yawanci ake mantawa da shi shi ma su md sun manta allah ya fi masa malam ɗin ma dai <laughs> karakalla so shi ne ɓangaren harkar fanshin musulunci akwai tsarin fanshin musulunci ƙarƙashin hukumar kulawa da harkar fanshin ta ƙasa a national pension commission wanda an jima ana gudanar da juya tsarin kuɗaɗen yan fashi a hanyar da bata daidai da shari'a ba amma alhamdulillah a kusan shekara biyar kenan yanzu aka kawo wannan tsarin kuma yana nan yana tafiya sai da kama daga cikin mutane ba su san cewa akwai shi ba ana gudanar da shi karkashin Multifom structure ta tsarin gudanar da hada-hadar bankin musulunci to waɗannan su ne ɓangarorin da muke da su a yanzu haka na harkar bankin musulunci su kuma fund management hanyoyin juya su mafi yawa guda hudu ne na farko suna juyawa akan sukuk wanda wannan sukuk din wata ran muka taɓa tattaunawa da malamai wani ɗaya daga cikin iyayenmu maluma yake ni wannan wannan kamfanin kwaltan na sukuk din nan da suke hanyar zariyar nan yake kai akwai su da kokari aka wakalla <laughs> ba kuma kamfanin kwalta bane ba tsarin musulunci ne muna fak ne yace Allah ko sai wani daga cike cike an yi na ɗauka sunan gari ne <laughs> sai na ɗauka sunan gari ne eh, sukuk one su two ya ɗauka su ne suke ta hijira daga nan su koma can hanya ce ta juya kuɗaɗe a tsarin musulunci wanda ita ma ta samu ta goma shi mai yawa alhamdulillah kusan yanzu an yi na wajen tiriliyan ɗaya da kusan miliyan ɗari uku ɗari uku biliyan ɗari uku kuma ana ci gaba da yi yanzu ana kiran na takwas insha Allah kwanan nan su malam za su fito da shi to sai kuma abin da yake da alaka da hannayen jarin kamfanoni waɗanda aka tantance su cewa su halal ne shi ma suna investing kuma sai an tabbatar an yi screening cewa abin da kamfanin yake yi ko mu'amala ce ta halal kamar harkar siminti ko harkar abinci ko harkar man fetur da makamantansu kuma ya zama ba su da wani bashi na kamfani ko bankunan da suke mu'amala ta haramun ya zama yana da yawa to ba zai yiwu su yi investing a ciki ba kuma akwai tsare-tsaren da ake bi kwararru suna iya yi su tantance kuma sai an kai wasu malam sun tabbatar kafin a akwai shi misali kamar lotus index da yake ngs nigerian exchange dole duk shi bayan wata uku za su yi rubi kuma sai sun tura wa hukumar kulawa da hada-hadar kasuwar shinko da hannayen jari ta ƙasa securities and exchange commission su kuma sai sun kai wa fred a tabbatar cewa waɗannan kamfanonin mu'amalar su ta halal ne sai a juya ɓangare na uku shine suna mu'amala ta real estate harkar ƙasa da malam ya ishara sai bangare na ƙarshe abin da yake da alaƙa da commodity investment ɓangare daban-daban za su iya shiga harkar da suka ganta akwai alkhairi a ciki kuma akwai asara kaɗan dole zama lorik saboda an gane cewa su ƙwararru ne shi ya sa ma aka ɗanka kuɗi a hannunsu ba kasafai ɗan kasuwa zai ji daɗi a ce an samu asara ba duk da sun yi alkawarin za su iya a ɗaukar asarar. Bangare na ƙarshe da zan yi ishara a kai shine abin da malam ya rufe da shi abin da yake da alaƙa da shari'a advisory. Wannan tsarin na shari'a advisory a tsari ne da ya ginu a mataki na duniya gaba ɗaya akwai hukumomi na fatawa akwai Islamic Fiqh Academy Majmal Fiqh Islami Sune kusan suke manya-manyan fatawoyi. akwai kuma kungiyoyi da da kuma cibiyoyi na harkar na harkar kwarewa akan abin da ke da alaka da harkar kudin musulunci akwai babbar hukuma ko cibiya ta awofi accounting and auditing organization for islamic financial institutions wanda malam yana daga cikin maluman su da zama su yi fatawa gaba ɗaya duniya ta karɓa ba wai iya nan ba ne yawanci da yake ba sawa yake yi ba wanda suke da shi za su ji yawun lalandan a shigari ya ƙara komawa doha daga doha ya buga ya yi morocco knockshot ko ya da knockshot sai kuma ran juma'a a ganshi a mumbari a ɗauka yana kano inda shi ba tallafi ake a social media ba ana bin kare lafiya a cigaba da ya akar kalla so wannan kwamitin nasu yana daga cikin wanda su haka akwai ifsb shi ma yana ciki suna kwala lumpur islamic financial services board da makamantansu su suke tsarawa a duniya a samu uniformity to aka dawo a matakin ƙasa a Najeriya misali ƙarƙashin Central Bank da sauran regulators akwai hukumomi da suke ko kuma kwamitoci na kulawa da ba da fatawa da tabbatar da cewa an bi tsarin musulunci a kai a Najeriya duk duniya akan kira shi kudin shari'a supervisory board ko kuma shari'a advisory council amma dai a Najeriya saboda religious sensitivity sun mu ya koma press financial regulatory advisory Yan council of experts da kuma aid advisory committee of experts saboda yadda abokan zanenmu suka ce ba su yarda da kalmar shari'a ba yadda dai a constitution din Najeriya an ambace ta farzin so hamsin da so sittin da bakwai aka ambaci shari'a amma dai ba su gamu da wannan ba sai wacce aka rubuta a guidelines in CBN Allah ya kara sarki lafiya ya yace aje su malam suka ba shi fatawar al'ibratu fil fil fil bil maqasid wal ma'ani la bil wal mabani a je da firistin aka ci gaba aka yi tasilimi jadali Allah ya kara lafiya to sai kuma a matakin kowanne banki ko kowanne kamfani da yake gudanar da mu'amala ta shari'a to shi ma fa akwai wannan kwamiti daga mukunus da ni da dan uwa associate professor da kawar shi tijjani radio da kuma da nura nura abdullahi na bayero university mu muke ba su shawara kuma muke kulawa ta tabbatar da cewa sun yi abin da ya kamata in abin da suka yi ya fi ne da sai mu faɗa wa su malam kuma su fada wa hukumar da take kulawa da haka hadar kasuwar shinko ta ƙasa don ta hukunta su kuma insha Allah ma ba za a kai ga wannan ba in aka kai ga wannan kun ana kaiwa kuma ana yi ba zan ambaci suna ba kuma na san su ma wanda suka yi wasu suna cikin nan ba za su ambaci suna ba amma yana da muhimmanci mu bayyana cewa ƙarfin waɗannan kwamitocin ya wuce yadda jama'a suke tsammani akwai kamfani da yake hada-hadar kuɗi a ƙasar nan ya gudanar da mu'amala ya samu riba a biliyoyi ba miliyan ba a hukumar lahu biliyan su malam suka ce haramun ce kuma dole a fitar da ita kuma babban bankin najeriya ya ce dole a cire an cire din kuma an ajiye ta an bada ita sadaka ba mu'amala da ita a karamar kallon saboda mai saboda doka ce ta assasa su sunayensu yana nan a cikin dokar ƙasa ta banking eh, banks and other financial institutions act the bofiya 2020 da aka yi amendin an sa su akwai rako a cikin wannan dokar don haka duk abin da suka faɗa bisa doka suka faɗa kuma central bank dole ta zartar kuma alhamdulillahi ana samun daidai gwargwadon haɗin kai duk da dai lokacin da ya zama akwai waɗanda ba mu ba a ciki suna kokari koyaushe yuriduna li yutfihu nurallahi bi afwahihim amma dai wa ya ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafiruna walau karihal mushrikuna kamar yadda aka yi a halal economy alhamdulillah ya zo an yi lancin jiya a shekaran jiya waccan a Abuja kuma abin da ake bukata an samu duba da yanayi na lokaci insha Allah nan zaka zan zakata kula ya da alkhairi ah, Allah ya sa wannan kamfani da aka assasa ya samu tagomashin da ya kamata Allah ya sanya albarka da kuma sa su samu karkuwa a cikin wajen al'umma kuma ya ba su ikon sauke nauyi na abin da ake kyautata musu zato wa salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khairan prof Allah ya saka da alkhairi kamar yadda kai ka abin nan kace ni da Dr. Jamil mun danyi mun dan gafala kai ba gafara kai ba tawalu kai Kai ma baka faɗa ba a kan cewa a pension industry kuma yadda ake da hukuma da take sa ido a kan abin da ya shafi shari'a a banki da kasoshin kotu haka kuma a wajen a pension inda kun san kudin yan pension suna hannun a pension fund administrators su suke gudanarwa to su ma inda aka fitar da kan cewa akwai tsarin yadda kuɗinka na fansho za a rinka juya su a hanyar ta dace da shari'a yadda duk abin ya zo maka na fansho ba sai ka tunanin kan cewa ribar da aka samu ta riba sai a da sadaka ba to domin a tabbatar cewar shi mai juya kuɗinka shi PFA din ya dace da shari'a dole sai da sa ido Usman su ne masu sa ido shine shugaban shine shugaban a ah, abin nan pension industry din ga baki daya shine non-interest bank non-interest pension fund advisory committee expert su ma kamar yadda suke da wato hukumar shari'a a central bank da sauransu to wasu ne hukumar shari'a a wajen pension to shi na san ba mantawa ba tawali'u yake faɗa <laughs> eh. to muna ciki a muna cikin taro yan uwan mu limamai sun shigo ciki manyan malamai Profesa Ahmad Murtala da Profesa Indabawa ahlan wa sahlan jazakumullahu khairan sannan ku da zuwa yanzu sai